بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya ta asabar wacce take ita ce safiya ta 21 ga watan rabi'u thani a wannan shekara ta 1431 safiyar ta ce daidai da biyu 21 sha 18 ne ma? to an yi saɓani kenan 19 kenan ku? damar sha tara ko takwas akwai dai ta zarar guda daya hasabu taqwimi nigeria da ta Ummul Qura eh kalandar nigeria da kalandar Saudiya maka akwai zarar abin nan kwamfuta ta nuna min yau tara sai da kuka magana sai na duba amma kuma dama akwai ta zarar abin nan zarar kwana daya mana yau sha takwas. mambar bar najeriya kenan yau kuma uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma za mu tashi eh, babi na goma sha bakwai a cikin wani littafi mai albarka muwaɗa na imam malik ibn anas mana cikin kitabun nika babu ma ja fil ihsan al ihsan da sadun ba al ihsan da sinin ba ko al-ihsan da sinu shine an ta'budu Allah ka naka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak amma al da sadun ba da sinin ba shine abin da zamu yi magana shi anan zamu karanta wata takaitacciyar shimfiɗa wacce za ta zama mana abin nan gabatarwa akan wannan babi محمد الأمين الشنقيطي أتكلم تافنس bayan البيان في qur'an القرآن qur'an. cikin suratul nisa inda yake fassara wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum wal muhsanatu minan nisa'i wal muhsanatu minan nisa kuma an har an haramta muku auren matan aure matar da take masu aure an haramta muku ku aure ta shine lafazin wal muhsanatu minan nisa'i an haramta muku auren matan aure to me al-muhsanat yake nufi shine yake cewa ilam eh, awwalan anna lafdhal muhsanat utlaqa fil qur'ani thalatha itlaqat lafazin al-muhsanat ya zo a cikin alkur'ani da ma'anoni guda uku domin al-muhsanat jam'i ne na al-muhsanatu المحصنة مؤنث نينا المحصن ngano maganar al-muhsan ismul maf'ul ne na fi'ili madi ahsana fi'ili mudari dinsa yuhsinu masdarinsa al-ihsan domin ruba'i ne an ƙara mashi hamza a asalinsa ya zama yana wazanin af'ala to idan yana af'ala sai masdarin sai zama if'al ahsana ihsan akhraja ikhraj mun gano wannan da ke ko adkhala idkhal ambata imbat kun gane ko imbat kenan shi sa suke cewa faɗin Allah ta'ala wallahu ambata min al-ardi nabatan ba masdari bane a mulhaqun bi masdar ba tunda masdarin shi ba haka yake ba kar mai nisa ne to shine albunna al-ihsan me ake nufi da al-ihsan Muhammadu Amin Shinkiti ya ce akan ce al-ihsan yana da ma'anoni guda uku a cikin al-Qur'ani al-muhsaratu ma'ana ta farko yana zuwa da lafazin al-afa'if mata masu kamun kai masu mutunci wanda ke sun kame kansu ba su san alfasha ba ba su kama hanyar alfasha ba wannan aya ita ce faɗin Allah ta'ala da yake cewa musanatina ghaira musafihati wala mutakhidhi aqdan an kun tashi aure ku aure sanatin mata masu mutunci mata masu kamun kai da suka san darajar kansu ghaira mutasafihatin kar ku auri matan da suke mazinata ne kowa ya santa budurwa ce kowa ce ce duk kowa ya santa ce wannan ba ta da kirki to ga lafazin al a nan ya zo da lafazin al-afa'if mata masu kare kansu masu mutunci masu sanin kima kansu sai ma'ana ta biyu al-muhsanat yana zuwa da ma'anar al-hara'ir ya'ya ba bayi ba kun akan ce al-muhsanatu ana nufin ya ba baiwa ba kamar yadda zai zama akan ce al-muhsan ana nufin ɗa ba bawa ba kun gane wannan da ke ko sawa wannan kuma ko da tana da wata ce birgi-birgi haka inda ya ce ba baiwa ba aka kira ta al-muhsan abin nan al-muhsanat ko al-muhsana wannan fara Allah ta'ala yana cewa فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب Allah ta'ala da yake ba da izinin ku auri bayi mata amma malakat imanukum min fatiyatukum mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna muhsanatin غير مسافة ولا متأخذ أكدا فإذا أحصنا kun gane wannan ko sai ke cewa abin na fai za usinna fai na ta ne fahishatin fa'alihin na nisfu ma'al musanati min al'azab ya ce fa'alihin na nisfu ma'al musanati suna da rabi na abin da ke kan al-musanat ya'ya min al'azab na azaba idan ya ce ta zina zai mata bulala ɗari da ba ta taɓa wuri ba to idan bai wace fa hamsin da shi ne ce fa'alaihin na nisu ma alal ci min al'azam Ka nan al da ya faɗa yana nufin al hara'ir shi sa ya ce al tu yana zuwa da ma'ana al hara'ir ai alal ima nisfu ma alal hara'ir min al jad bayi mata za a yi musu rabi na bulala da za a yi ma 'ya'ya mata 'ya'ya ba bayi ba in zai ma 'ya'ya dari su sai a yi musu hamsin ma'ana ta nauke kenan ta biyu ma'ana ta uku an yi da bi bil ihsan a tazawuj ya zama na ana nufin mai aure ba mara aure ba mara aure bai zama almusan ba amma mai aure yana da ya zama almusan wa minhu muhammad al-amin shinkiti rahimahullah yake cewa akan wannan maganar ala tahqiq wanda yake aka fi kokofi aka tabbatar da shi ne faɗin Allah ta'ala akan wanda yake cewa fa'iza uhsinna idan suka yi aure kuma aka sadu da su fa'in a taina bi fahishatin idan suka zo da wata alfasha shine abin da muka ambata da su kaga dai akan ayar muke ne ai fai za ta jina idan suka yi aure kun gane wannan da kyau ko to wannan shine maganar da mala ya faɗa Labazan al ko dai zo da ma'anar al-afa'if masu kamun kai lafazin al-musana ko zo matsayin alhara'ir ya'ya ba bayi ba lafazin al-musanat ko zo da ma'anar a tazawuj aure kun gane wannan da ke ko mutum mai aure akan kira shi almahusan auren da yake ingantaccen aure ya sadu da matar sai a kira shi almahusan to a lokacin da ya zama haka to hukuncin shi kuma ya tashi ya sha bambam. idan wanda ba mu musulmi ba izina sai a mai bulala ɗari amma idan mai aure da ya aure izina sai a jefe shi domin duk mutumin da yake da mata ko take da miji ya zama zamana waninsu bai iya wadatuwa da wani ba ta shiga bin mazan mutane ko ya shiga bin matan mutane to wannan fa zai zama tsinkakken kure ne ko ta zama tsinkakkiyar kura ɓarna za ta yi kun gano wannan da kyau ko barna ba karama barna ba saboda haka musulunci ya yanke musu hukuncin jefewa kawai tunda mutumin da aka ce an halatta mashi mace ɗaya biyu uku hudu duk ya yi bai iya wadatuwa ba to wannan za ku tara mai dubu ba zai iya wadatuwa ba sabili da haka a kau da shi a bayan ƙasa shine mafi kyau shine mafi tsari inda tun farko an yi haka ga asalin wanda ke ɗauke da ƙwayar hiv da tunin dubin dubatan mutanen da suka mutu da ta hanyar HIV da tunin ba su mutu ta wani hanyar ba haka ne ko baka bane amma da yake sun daure mata gindi da haka suke yada ta ta hanyar zina ba za su iya hana zinan ba wai sai dai hanyar da mutum zai kare kanshi a gani da yake mutane ne akuyoyi inhum illa kal an'am balhum adall su kamar dabbobi suke kai sun mafi dabbobi bacewa Allah ya sauri to ina wannan zai zame mana shimfida akan abin da yake lafazin al-muhsanat qala malik rahimahullahu azza wa jalla babu ma jaa fil ihsan babu da zai mana bayanin al-ihsan حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أنه قال المحصنات من النساء هن أولات أولاة الأزواج هن أولاة الأزواج ويرجع ذلك ila anna Allah harrama zina ubaidullah ibn yahya abin nan allaifi yake cewa haddasani yahya an malik babana yahya ibn yahya allaifi ya karantar da ni wannan hadisi daga wurin malik an ibn shihab daga malamin malik ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri kenan kar ku manta mala da muhammad ibn muslim al-makki abu zubair kenan an sa'id bin musayyab daga sa'idu dan musayyab wanda kuke kiran shi akhir mutaqaddimina annahu qala sa'id bin musayyab yace al-musanatu minan nisa da Allah ta'ala yace yace wal musanatu minan nisa'i an haramta muku al musanatu minan nisa'i to a waɗancan almusana da muka ambata guda nawa guda uku ita wannan tana cikin wace Shi ne sa'id bin musayyib ya ce hunna ulatul azwaji su ne matan da suke da miji kaga yana da ma'ana ta uku kenan ko at-tazawwuj al-muhsanatu minan nisa hunna ulatul azwaji su ne mata waɗanda suke da mazajensu an haramta muku su sai sai ibn sai ya ce wa yaju zalika ila anna Allah harrama zina wannan yana nuna mana kenan Allah ya haramta zina Allah ya haramta zina Allah bai yadda ka auri matar wani ba kun gano wannan da kyau sabili da haka da Allah ta'ala ya lissafo su hurmat alaikum ولا تنكوا ما نكا آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا نو كنا دايا حرمت عليكم أمهاتكم بيو وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناها عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والموسنات من النساء كن يشروا شهدوا والموسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم an haramta muku duk abin da ba waɗannan ba abubuwa na muka ambata sha hudu sai dai wajen wa an tajma ubayna al Shi ne, haka na karka hada tsakanin ya da kanwa yar uwa guda biyu kenan karka hada tsakanin ya da halarta. karka hada tsakanin ya da ammarta to duk waɗanda ba waɗannan ba in dai ta fuska addini ne an halatta muku su wa uhilla lakum ma wara a zalikun an halatta muku duk abin da ba waɗannan ba saboda haka idan ka ji kana cewa tsakaninka da wance akwai aure kuwa ai da wance da wance akwai aure sai ka karanta waɗannan ayar saboda yake a wannan babi ɗin haram shine kaɗan shi aka ambata yanzu idan aka ce da kai ka faɗi abin da suke halas abin da ake ci halas an haɗa ka da aiki ko ba haɗa ka da aiki ba amma idan aka ce faɗa haram ya fi sauƙi an ka faɗa haram kai shiru to abin da kai shiru halas ne amma an kai lis aka ce faɗa halas duk abin da ka faɗa kai shiru ya nuna sauran haramun ne to kun ga waɗannan su ne abubuwan da suke haramun na aure sai Allah ya ce wa uhillalakum ma wara azalikum an halatta muku ku aure abin da ba haka ba ka ne ya rasu bayan masu ta gama idda ya halatta ka aure ta kai yayan shi ne uwa ɗaya ba ɗaya eh kani ne ya wa ne ya rasu ya halatta eh ya halatta kani ya auri ya wa ya auri kanwa kun yi shiru a darau ko baka abin nan ba ku ne masu daura aure ba ku ne an gaisu ba eh duk mawar a zalika ne ya halatta mai gidanka a kasuwa yi saki mata kai ka aura <laughs> eh eh ana barin halas don kunya ko ana haramta halas don kunya eh to an kai ka bari wani bai bari ba za ka ya eh kun gane saboda haka da abin nan ya rasu bani zai zo nan gaba insha Allah amin a ah, ainihin ma tafi annan ma tafi ai ɗalibi ya auri matan malam to so kake wani ɗan bidiya ya zo aure ta eh ko so kuke ko so kuke ku mai da malamin kama annabi cewar in malam ya mutu ba auren matar shi ko ai ku ku akwai sakon da nake son isar ne ai ah eh mana ya eh ga cin ka zo kawai biya ma karatu a ƙarshe inda yana ma bayani sosai <laughs> an ɗaya na ma bayani sosai kuma ya rage bayani ko za zo karasin kai ce ya gaji Allah ya sauke duk mawara a zalika ne wa uhilla lakum mawara a zalik kawai sai dai ku ta guna guni amma babu wani wanda ya sai ce bai halatta ba musulun eh ayo kuma an kore shi makaranta makaranta dubu ne eh wasu bai idan malamin sai idan malamin ya rasu kuma ba idan shehi ya rasu ba auren mace shi to haka wannan wannan ai arnanci ne haka za a batta ta mutu eh malamai annabi shi kadai ne aka ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatukum a gani sannan kuma ya dada bayani a can karshe ya ce abin nan وما كان لكم an tankihu أزواجه min ba'dihi abada bai taba kamata ba bai taba alata bayan manzo Allah ba ka aure shi shi kadai amma ga dake wani shehi kace ba za a aure shi ba yanzu ka ba shi sifa ta annabi kenan eh kun gane wannan da kyau ko suna ina ina kawai za ka buga fasta ne Allah ya ce wa hilala kuma ma wara azalikum an tabdagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihina hmm? al'asuli shine halas yanzu ya dangana kai kana ganin ba za ka iya ba shi kenan ko ba za ka yi ba shi kenan bai haramta ba eh kawai dai kai kana ganin kamar yadda yake dai duk abin da ke cikin ruwa halas ne ka ci sai ka ga dodon kodi kai za ka iya cin dodon kodi to za ka haramta akwai abubuwan da za ka gani ɗebo a ruwa wannan ka gan shi kamar za ka zubar da yau halas malas ne yadda za ka ci kifi haka za ka ci wancan uhilla lakum sayyidul bahari wa ta'amuhu uhilla uhilla lakum sayyidul bahari wa ta'amuhu an halatta muku duk abin da kuka farauta a cikin ruwa an halatta muku duk abin da ruwa ya kashe duk abin da ka samu a kan ruwa yana yawo kifi ne duk abin da bayan rayuwa dai sai a ruwa sai ka same shi kawai a kan ruwa kawai yana tafiya haka ma'ana ya riga ya mutu ma halas ne ka ɗauka ka ci da lafazin ohilla lakum saidul bahari وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما شكينا ka saba ka saba ba ka saba abin da yake halassi ya fi yawa saboda ka imam abin nan sayyid bin musayyib ya ce hunna ulatul azwaj su mata waɗanda suke da mazajensu saboda ka haramun ne mace ta san tana da igiyar aure ta tafi ta je ta sake wani aure haramun ne kun gane wannan da kyau saboda ka a kullum idan muka samu irin wannan alakar muke magana duk mutumin da yake da alaka da wata baiwar Allah ko kanwashi ko yaye shi ta ce za ta tafi umara ko tana so ta zauna haramun ne ya ba ta shawarar cewa ta zauna musulmi abin da ya kai shi garin maka shine ko dai umara ko ya aiki haji ko ziyarar ka'aba idawo dawo kun gano wannan amma ka je da ramadan ka ce ba za ka dawo ba sai ka yi aikin hajji ko ta ce ba za ta dawo ba sai ta yi aikin hajji ko a ce ta tafi neman kuɗi shi kuma Abdullahi ne zaman shi nan <laughs> ta tafi can haba do Allah baya halatta wannan haka za gan gansu a gefen harami suna aikata barna abin da yake barna har wasu ka ji cewar ana cewa suna ana ƙulla aure in an tambaye ta ina mijin ba sai ta ce ai ruwa ya raba mijin ta na Najeriya wai ruwa ya raba auren domin shi mijin yana tsallaken bahar maliya ta nan ita kuma ta tsallake bahar maliya me ya tsakanin su ruwa shi kenan ruwan ya raba auren kun gane maganar ruwa yana raba aure mata aure ce fa sannan kuma a samu wani aure ta harrima wal muhsanatu minan nisa'i gani haramun ne wannan kawai abin da ya halatta shine illa ma malakat aymanukum matan aure ne aka je yaki aka kamo su a matsayin me bayi shikenan kawai auren ya kwance auren ya tashi aiki abin da za ta yi kawai ne istibara'i shikenan nan nan a matsayin mai eh. eh. ta wace hanya suka dawo da su ka san mun yi karata a kitabul jihad to da idan aka kawo hari aka kwasan muku kaya su kuma kuka kai hari kuka kamo waɗannan abubuwan da aka kuwa za a maimai da nashi ne idan a wannan ne da suka kawo hari suka kwashe su suka tafi da su kuma ba a wani abin nan ba ko sake kai musu hari kuka dawo kuka dawo da su mashin ma an ce amewa da mai mashin mashin din kafin raba ko to kowa zai dauki mata shi kenan tambayar tana da abin nan kenan wannan mai kitabul jihad da su ba kuma sai ne mu ci Allah ya bada ladan ji قال مالك رحمه الله وحدثني عن مالك قال عبيد الله بن حالث وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحسنته to yanzu da me ake zama almuhsin wanda ya aure ya aure yaya yake zama almuhsin kun gane kar ku manta idan mutumin da ya aure namiji idan yi aure aure ingantacci ya zama almuhsin sabili da haka za a mishi hukunci na almuhsin to da me yake zama haka ɗaya daga cikin hanyoyi ko biyu daga cikin hanyoyin haka Shi ne yake cewa imam malik ibn anas daga malaminsa ibn shihab az-zuhri shi malamin ibn shihab din yake cewa bayani ya zo mishi daga wurin alqasim bin muhammad da shi abin nan din an ibn shihab wa balagha an al-qasim bin muhammad annahu ma kana yaqulan shi malai yake cewa da ibn shihab da malamin ibn shihab din al-qasim bin muhammad fatawasu ita ce kana yaqulan sun kasance suna cewa idza nakaha al-hurru amata idan da ya auri baiwa kun gano wannan famassaha sai ya sadu da ita shi wa kenan da ya sa da baiwar shi faƙada ahsanathu to shikenan wannan baiwar ta zama da shi mijin aure khalas ba zai ce to ai baiwa ce ba ya ba shi shikenan sanatu ya tashi daga matsayi na gwagware ya koma matsayi na magidanta kun gano wannan da kyau ko so da haka Allah ya kiyaye idan aka samu labarin yayi zina hukuncin rajamu ne a kan shi ba hukuncin bulala ɗari ba sabanin goro domin goro ta ƙila gafin goron ta ce sa ka ce ya bulala ɗari nan gaba ba zai sake ba amma goro a akai wannan sakewa zai isa a jefe shi kawai ƙala maliku rahimahullahu azzawajal wa kullum man adaraktu imam malik ibn anas yake cewa dukkan wanda na riska a malanta na same shi yana malam ba kawai adaraktu akan titi ba duk wanda na samu a matsayin malam kana ya ƙulu zalika ya kasance wannan ita ce fatawar shi cewar tuhsinul amatu alhurra baiwa mace tana zama da ɗa namiji ya zama magidanci iza nakaha idan shi ɗa ya auri baiwa ɗin famassaha ya taɓa ta faƙad ahsanatu haƙiƙa baiwan nan wacce take mata shi ta zama da shi magidanci kun gano wannan? ƙala maliku rahimahullahu azza wa alhurrata idan masaha bi wala tusinul hurratul abd illa an ya'tika wa huwa zawjuha fa yamassaha ba'da fa in faraqaha qabla an ya'tika falaysa bi muhsin حتى يتزوج بعد عتقه ويمس مرأته قال مالك رحمه الله عز وجل يحسن العبد الحرة إذا مسها بنكاح كما يدمج كرنتا idan ɗa ya auri baiwa ya sadu da baiwar baiwar nan ta zama dashi shi mai magidanci ya tashi daga gwagware ya kuma magidanci to hakan nan yusinul abdu alhurrata bawa namiji yana zama da ya mace magidanciya kenan bawa namiji idan masu habi nikah ma'ana idan bawa namiji ya auri ya ba baiwa ba bawa namiji ya auri ya ya sadu da ita to wannan yar yanzu ta tashi daga matsayin budurwa ta koma mata aure in ta zina Allah ya kiyaye hukuncin rajimu ne a kanta ba hukuncin bulala ɗari ba duk da cewar auren waye aure ta bawa ne ba ɗa ba yisa ya ce yuhsinul abdu alhurrata bawa yana katange ya ya zama da ita mata aure ta tashi daga 'yan mata ta koma kuma matan aure idan masu habi ne kahin idan ya sadi ita ta hanyar aure amma wala tusinul hurratul abda bai abin nan ya mace ba ta zama da bawa magidanci ya mace ba ta zama da bawa magidanci kamar wannan din da muka karanta bawa ne ya auri ya a na farko kenan ko bawa kenan ya auri ya da ya auri ya sai ya sa da ita to a nan shi fa bawan nan bawa ne ita kuma matan nan yanzu ta tashi daga matsayinta na budurwa ta koma mata aure saboda haka idan ta yi zina Allah ya ke hukuncin rajumuni ne a kanta ba hukuncin bulala ba to shi kuma bawan fa shi sa ya ce wala tusinul hurratul abda amma ya ba ta zama da bawa magidanci duk da cewar shi bawa din ya auri ya ya sadu da yar yanzu yar ta zama magidanciya ta zama mata aure amma shi bawa din yana na a matsayin shi na bawa kun gane maganar in ya aure ba hukuncin rajamuni ne in ya zina ba hukuncin rajamuni ne akan shi ba bai zama magidanci ba tukunna kun gane maganar ma'ana yanzu ya ba ta zama da bawa magidanci isa ya ce wala tusin hurratu al'abda ba ya ba ta zama da bawa magidanci illa an yi atika sai dai idan bayan auren da aka yi an yanta shi da aka yanta shi wa huwa zaujuha kuma yana nan a mijinta ita wa kenan ita wannan ya da ya aura ta aure shi ko ya aure ta da shi din bawa ne kun gane sai ya sadu da ita a wannan lokaci ita ta zama mata aure amma shi yana nan a bawan shi bai zama gidanci ba to ana nan sai aka yanta shi kun gane shi ma yanzu ya zama ɗa wa huwa zaujuha yana mijinta faya masaha ba ta ita kahi sai ya sadu da ita bayan an yanta shi to anan ne ya zama magidanci fa in faraqaha idan ya rabu da ita ƙabala an yi a cika kafin a 'yan tashi, falaisa bai mahusinin bai zama magidanci ba ko da ya yi zina Allah ke ba za a mai hukuncin rajin ba Hata ya ta da ba da itikihi har sai fa ya yi aure bayan ‘yan tashi ɗin da aka yi waye masu samar kuma ya sayar da matashi a nan ne ya zama magidanci قال مالك رحمه الله عز وجل والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تأتيك قبل أن تعتق فإنه لا يحسنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد إتقه ويصيبها زوجها فذلك إحسانها والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحسنها إذا أتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق بعد أن تعتق قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة إمام الأئمة يكي والأمة إتكما kuma baiwa tun da ba maganar bawa maka ta yi ba bawa da ya bawa da ya bawa da ya to yanzu ita kuma baiwa fa Wal'amatu ita baiwa idza ka na tatal hurri idan ta kasance tana auren ɗa mun gano wannan kargumanta baiwa ce tana auren ɗa da abin da ta haifa na waye kace menene eh ai ba ta ba ta da waye na ubangidanta ne idan baiwa ta auri ɗa sai ta haihu da ɗan to abin da ta haifa ne ubangidanta ne ba na ɗan ba ne ba zai ce yana da 'ya'ya kaza ba shi yasa Allah ta'ala ya abin nan ya ce wa mallam istati' minkum qawlan an yanki al-musanati fa mimma malakat aymanukum min fatiyatikum mu'minat sai ya ce wannan fa zalika liman khashiya al-anata minkum a duk da haka wa an tasbiru khairul lakum ku yi hakuri shi yafi ka yi haƙuri shi ya fi domin ga abin da zai biyo baya kana ɗaka auri baiwa duk abin da ta haifa bayi ne na mai gidan ne da yana da baiwa ɗaya yanzu ka ga zama yana da baiwa da ta kenan eh? kai kuma suna ne kai a gaban kai kuma ke da su <laughs> amin shiwa bayi ne kawai bayansa ne zai hada ta ne da ita yi je sayar Allah ya kiyaye yasa wato shi yasa in ba da haka ba za nam kamar yanzu misali ya aure baiwa eh baka ja ba bashi ya faɗa ba an ka matsu masu kuɗinka matsa kayanka Ai eh, sai ya saye ta mijin ba to yan dai mai ita ce zai sayar eh, mai ita ce zai sayar Allah ya sauke Allah ya ce zalika liman khashiyal anata wannan hukuncin kawai ga wanda ya ji tsoron afka mazinani kun gane ko wanda ya ji tsoron afka ma zina ya ce wa an tasbiru khairun lakum ku yi haƙuri shi ya fi wallahi ghafurur rahim yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatubu alaykum hay wal amatu ita kuma baiwa idza kanat tahta al hurri idan ta kasance karkashin da ba bawa ba ma'ana yanzu wa ke aurenta kenan ɗa ne ke aurenta sun mafara ƙaha sannan sai ya rabu da ita ƙabala an tiƙa kafin ‘yanta ta to wannan auren da suka yi shi ɗa ne ita kuma baiwa wannan auren ya ɗauke ta daga budurwa ya mai da ita mata aure duk da sun rabu koko tana nan a matsayinta na wacce take in ta zina sai dai a mata bulala ba a mata rajin ba fa innahu la yusinu nikahu iyaha wa hiya ama wannan auren da suka yi da ɗa baya katange ta ya zama da ita mata aure tunda a lokacin da aka yi auren tana mi tana baiwa sauraka yanzu bata shiga cikin matan aure ba tukunna waɗanda suke idan sun yi kaza sun yi kaza za a musu rujumu hatta tun kaha haba da itiqiha har sai ta sake sabon aure bayan sakinta da aka yi bayan yan tata din da aka yi wa yusibaha zawjuha na farko kenan ta yi sabon aure na biyu kuma wa yusibaha zawjuha mijinta ya sadu da ita gano wannan fa zalika ihsanuha wannan shine katange ta da aka yanzu ta zama magidanciya ta zama mata aure wal amatu ita fa baiwa idza kanat tahta al-hur idan ta kasance tana karkashin ɗa ba bawa ba fata atiku wa hiya tahta sai yan ta tana karkashin sa yanzu ita ma ta zama ya qabala an yufariqaha tun kafin mijin ya rabu da ita fa innahu to lalle shi mijin nan nata fa yuhsinuha zai katange ta zai zama da ita eh eh yuhsinuha eh ni ya nace eh Nam. No. na'am naka fi'ili madhi din shi hassana yuhassinu at-tahsin namu kuma fi'ili madhi din sa ahsana yuhsinu al-ihsan kuma dabun babu ma ja fil ihsani ne babu ma ja fi tahsin bane magani ko kana da nuska bi kenan yuhsinuha fa innahu yuhsinuha tunda yanzu an yanta ta tana karkashin wa ɗa ba bawa ba to shi da din yuhsinuha zai katange ta ta zama mata aure tsantsa idza ataqat wa hiya inda idan aka yanta ta tana karkashin sa idza huwa asabaha bada an idan mijin ya sadu da ita bayan an yanta ta ma'ana saduwar da da ita kafin an yanta ta wannan bai zama da ita muhsina ba sai ya sadu da ita bayan an yanta ta wannan shine ya zama da ita muhsina kun gane wannan da kyau ko ɗaya kenan sannan wacce irin saduwa ce take zama da ita almuhsina mai risala ya yi bayanin filla-filla daki-daki saboda ka ba zan kawo muku magana ba kowa ya koma ya je duba risala gobe a darasin gobe zan yi tambayar kowa yana da risala a gidanku inda ba kun daina karatun fiƙo ba kuma kun gane maganar yanzu mun yi maganar al'isan ne tsakanin bawa da baiwa to wacce irin saduwa ce take zama da ɗa almusin eh idan yi maye ya sha maye sadar matar ya zama da idan ake aure shi ita ɗa ce ita shi ɗa ne ita ya ce aka yi auren amma kuma dukiyar ta haram ce sadakin na haram ne da alade aka yi yayi wannan saduwa ta zama da shi almusin ko kuwa Hmm? kun fahimci wannan da kyau ko nam ku duba risala gobe zan tambaya insha Allah ta'ala wa qala maliku rahimahullah azza wa jal wal hurratu an nasraniyatu wal yahudiyatu wal amatu al muslimatu yuhsin al hurra al muslim idza nakaha idahunna fa asabaha wa qala maliku rahimahullah azza wa jal imam malik ibn anas imamu darul hijira imamu al'a'imma kenan shi imam ne na al'a'imma domin ɗalibin shi imamu shafi'i ya yi karatu a wurin sosai da sosai kun gane a wurin wa a wurin malik imam ahmad bin hanbal ya yi karatu a wurin imam shafi'i eh imam al-bukhari ya yi karatu a wurin ɗalibin imam malik ibn anas eh imamul muhaddisina so daga za in ka duba imma din za ka ga galibin su ko dai daliban imam malik ibn anas ko kuma daliban daliban shi so daga shi ya zama imamul a imma ba wai imam na masubuki ba <laughs> su a imma din to shi imamu su ne imamu darul hijira kenan yake cewa wal hurratun nasraniya eh wacce take kirista wal yahudiyatu da ya wacce take bai hudiya domin haramun ne musulmi ya auri baiwa bai hudiya ko ya auri baiwa ba nasariya don Allah ta'ala ya ce min fata ya tukumul mu'minat daga cikin bayunku waɗanda suke mummunai musulmai kun gane ko bai halatta ka auri baiwa kirista ba bai halatta ka auri baiwa bai hudiya ba bai halatta ka auri zindiƙa ba bai halatta ka auri ba ma gujiya ba kamar yadda bayani ya gabata dan Allah ta'ala ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi izini. wannan ta bangaren addini kenan wanda maka ambata ɗazu ta bangaren alaƙa ta dangantaka ko ta surkuta ko ta shayarwa su ne waɗanda maka ambata ɗazu guda goma sha hudu kun gani idan maka ce guda goma sha hudu idan maka dunkule wa an ta jama ubainal akhtaini maka haɗa kuma tsakanin amma da mace da khalata ko mace da ammata muka dunkule su muka kira su da al'ukutain sai ya zama guda kenan goma sha hudu amma kuma muka fassala su sai ya abin nan kun gane wannan to yanzu kuma ta ɓangaren addini yanzu abin da musulunci ya kalla shine addini ya kalla shi yasa ya ce wala tunkihul mushrikati kada ku auri waɗanda suke mushrikai maguzawa 'yan bautar rana masu bautar taurari masu bautar mala'iku masu bautar ruwan sama masu bautar shanu masu bautar tsimbirbira masu bautar kuciya masu bautar abubuwa da yawan gaske kun gane wannan da kyau ko duk haramun ne ku aure su duk mushrikai ne waɗannan wannan ko ya ce ko baiwa haramun ne ka aure su kan ma a karatun mu na jiya na rana na makon da ya gabata hatta baiwa wacce take ba majusiya bai halatta ka aure ta ba bai halatta ka sadi ita ba ko ba ke ba wala yahillu wata'u amati majusiyatin bi mulki yamin ba ka makaranta jiya ba an ji malik na anas bai halatta ma mutum ya aure baiwa abin nan ya sadi da baiwar shi wacce take ba majusiya mushirika ce bai halatta ba Allah ya sauwake da abincinsu da suka dafa in dai ban da abin da ya shafi doya ko rogo ko dankali wannan ya halatta ka saya ka ci doya da aka gasa amma idan an sa mata miya a haƙura idan an soya ta ƙwara a soya ta a sa mata gishiri ka ci amma idan an sa mata miya karkashi kun gano wannan an yi shuru yauwa yi sai ya nuna maka makokun daɗe da ci ne eh eh da kitse suka so a wannan bai halatta ba shi ya sa ka ga na fi ganinta a wurin wata aka gasa irin doya da ake gasawa a gefen titi din nan ko rogo da aka gasa ko dankali da aka gasa sai ka sami gishiri ka ci kun gano wannan to amma idan kiristoci ne ko da sun dafa ko an yi miya duk ya halatta ka ci mana magana ne waɗanda ba arna ne waɗannan maguzawa ne wanda kuke kiransu da pagan ko wai shi ba musulmi wai ba kirista ba kun gane wannan da kyau ko za ka same su a wasu jihohi da yawa a nan kasar hakan nan kuma za ka same su a wasu kasashe amfanin wannan idan ka je aiki wata kasa ko wata jiha ka san yadda za ka zauna da su ka san yadda za ka yi mu'amala da su idan ka je aiki london ya sha bamban da ka je aiki germany ya sha bamban domin london abin nan galibin su kiristoci ne ko ina jin ma anglican mata england ba ce to kaga ya sha bamban da germany ya sha bamban da rasha waɗannan sai ka yi bincike sosai da sosai irin abincin da za ka samu irin abincin da za ka ci in ka je da sauran aurensu sai Allah ta'ala ce wala tunkihul mushrikati kada ku auri waɗanda suke mushrikai eh wala tankihu na biyu ne wala tunkihu kada ku aurar na farko wala tankihul mushrikati kada ku auri matan da suke mushrikai hatta yu'min har sai sun yi imani dawa kenan da Allah Allah ya ce wa la'amatun mu'minatun baiwa wacce take mummuna khairun ita tafi kafa kamanta in ta haihu fa gidan dan wani ne amma Allah ta'ala ya ce ita tafi min mushrikatin da ka je ka auri mushrika walau a'jabatkum ko da ta burge ku ko da ka ce kai ai fa tabarakallahu asma khaliqin eh baiwa ita tafi mummuna ita tafi saboda kar ku aure su sai ce wala tunki tunkihul mushrikina kar ku aurar da ƴaƴayenku musulmai ga mushrikai hatta yu'minu har sai sun yi imani wala amatu wala abdun mu'minun ka aurar da yaka gabawa wanda yake mummuni khairu shi yafi walau a'jabakum ko da wancan ba magudin ya burge ku hmm? mushrikin barakallahu fik walau kun da ku aure da ita ga mushriki ko da mushriki din ya burge ka to kaga wannan shine raba gaddama na me na addini ta bangaren addini kenan kun gane wannan to su kiristoci ba mushrikai bane eh tunda Allah ta'ala ce wala tankihul mushriki dan wani wannan yana rikice ma wani yace a'a shi ya za a ce ya halatta a wuri kiristoci gashi Allah ta'ala ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min wal amatu mu'minatun khairun min mushrikatin walau ajabatkum wala tankihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabatkum wala yakiduna ila nar wallahu yadu ila jannati wal maghfirati bi idhin hmm? kuma gashi sai suka ci a'a su kiristoci hukuncinsu daban in na ce kiristoci ina nufin kiristoci da yahudawa nasara mishin da musulmi nasara da yahudawa hukuncinsu daban ai da yawa za ga Allah ta'ala yana rarrabewa tsakanin mushrikai da su sai ce lam yakuni lazina kafaru min ahalil kitabi sai ce mi wal mushrikina Mun munfakkina hatta ta'tihumul bayyina innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama duk yan wutan jahannama ne khalidina fi abada wala walaikahum sharrul bariya su ne mafi munin halitta Allah kunga nan ya rarrabe ko bai rarrabe ba min ahalil kitabi wal mushrikina kun gane wannan da la tajidanna ashaddan nasi adawata lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina ashraku wal ladzina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara kaga ya rabe da yahudawa da mushrikai da nasara yace la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina ashraku ga yahudu ga mushrikai wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara aga an rubi su ga mushrikai ga yahudawa ga nasara kun fahimci wannan da ke ku hakan nan farko farkon suratul eh, baqara yake cewa yake cewa ya ayyul ladina amanu la taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u al kafirin azabun alim mai wadul ladina kafaru min ahli kitabi walal mushrikina an yunzala alaykum min rabbi min khair min rabbikum mai wadul ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina ga ahlul kitab da kuma almushrikin sai nuna cewar shin daban-daban ne ko kuma duk ne kun lura da tambayar tunda an raba su da wawun duk ayoyin da muka ja an raba su da wawun kuma al'atufu bil wawi ya kitadul mukhayara ya nuna abin daban-daban ne kenan kun gano wannan da kyau ko sai malamai suka ce eh daban-daban ne ta bangaren hukunci amma ta ɓangaren sunan yanka duk sunansu na yanka sunansu mushirkai an gane wannan da kyau ko sai dai ka ce su sunansu na rana yahudu wannan sunansu na rana amma sunan yanka sunansu mushirkai don allah ta'ala ya ce abin nan waƙalatul yahudu uzairu ibn allah waƙalatul nasara masihu ibn allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول alladhina kafaru min qablu قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون سبحانه عما يشركون duk sai aka ban suna tsarki ya tabbata ga Allah daga barin abin da suke shirka da shi su wa kenan yahuda nasara su aka ambata kaga shi yasa muka ce sunansu na yanka shine daman mushrikai ne sai dai an bambance su su an ba su hukunci na daban aka kira su ahlul kitabi aka halatta muku abincin da abincin su aka halatta muku yankan su Allah ta'ala ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب min قبلكم دك حالة ku أولي سوء kun gane wannan da ke ko wannan shine saboda ka yace qala malik rahimahullahu azza wajal wal hurratu nasraniyya ya wacce take yan mushan ba baiwa ba wal yahudiyatu da ya wacce abinan da yahudiya ya wal amatul muslimatu da baiwa musulma يحصن الحر المسلم يحصن الحر المسلم su waɗannan suna zama da ɗa musulmi su zama da shi magidanci idan ya aure su ya tare da su iza na kaha ihdahun idan ya auri ɗaya daga cikinsu fa'asa baha kuma ya tare da ita shi kenan yanzu ya tashi daga saurayi ya koma magidanci kun gano wannan nan ina ganin nan za mu tsaya mu karanta tambayi da kuka ta yi tun wancan kara na abin da ya shafi zindiki wai wane ne zindiki idan aka ce zindiki wane ne zindiki kun gano wannan to abin da za mu karanta anan shine risala ta ibn abi zaid al ya kawo zindiki a babu fi ahkami dima'i wal hudud saboda ga yanzu ba mu muka faɗa ba kenan ibn abi zaid al yake cewa wa yuqtalu zindiku? ana kashe zindiki wala tuqbalu tawbatuhu abu na biyu ba a karɓan tuban shi ko ya tuba ba za a karɓi tuban ba kashe shi za a yi sai dai idan ya tuba za a kashe shi ne haddan la kufran idan kuma bai tuba ba za a kashe shi ne kufran la haddan me bambancin su me bambanci me bambanci tun idan aka kashe shi haddan barakallahu fik idan ya tuba za a kashe shi idan aka kashe shi za a mai sallah yan wahaya su gadan shi kun gano wannan amma idan bai tuba ba za a kashe shi sai dai a je a turbide shi a ƙasa kada iwari eh a ina sai dai a sa ta bai tilmalin gwamnati wa yuqtalu zindiqu ana kashe zindiki wala tuqbalu tawbatuhu ba a karban tuban shi ko ya tuba in dai har an kama shi bayanin shi ya fito fili ya zo hannu to tuban shi ba zai mai amfani ba Allahumma sai dai kafin a kama shi in ya tuba shikenan min qabli an taqduru alaihim kenan ko to yanzu waye zindiki yace wa huwa yusirru al kufara Shi ne wanda ke ɓoye kafirci a zuciyar shi zuciyar shi maƙe take da kafirci wa yuzhirul islama ya bayyana da musulunci tiryan tiryan rada rada a bakinsa wannan shi ne zindiki wanda zaka ga musulunci raɗau-raɗau a bakinsa amma zuciyar shi maƙe take da kafirci dama kawai yake so yana samu za ga ya bayyana da kafircin hitsantsa wannan shi ne zindiki duk kaga a zamanin manzo shi sallallahu alaihi kirawa kenan munafiki to in dai ji malamai sun ce zindiki to wannan shi ake nufi mutumin da zai bayyanar da kafirci zai bayyanar da musulunci a bakinsa raɗau raɗau kan gano wannan ko amma zuce shi maƙe take da kafirci wannan shi ne abin da mai risala ya kawo ibn abi zaid shi yasa abin nan albarbahari a cikin sharhu sunna yake cewa wa idza sami'ta rajula ta'tihi bil asari fala yuridu za su sami'ta rajula idan ka ji mutum ta'tihi bil asari kana kawo mishi hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yuriduhu baya son waɗannan yana cewa ishuru kawai wa al qur'an kaji yana cewa shi qur'ani yake so ka kawo mai baya so ka kawo mai hadisi shi ƙur'ani kawai yake so ya ce falata ku annahu rajulun ƙadihtawa ala zandaka ya ce kada kai shakku kwata-kwata mutum ne da ya riga ya nitse a cikin zandaka mutum ne tintirin zindiki ne musulunci yake furtawa a bakinsa da ya ce ƙur'ani ɗin nan amma zuciya shi maƙe take da kafirci faƙum min indihi ka tashi daga inda yake wa da'ahu ka kyale shi kar ka zauna a tare da shi wannan al-imam al-barbahari ya faɗi wannan a cikin sharh sunna shi al-imam al-barbahari ya rasu a shekara ta 300 ne da wani abu ga yana da shekarar 1100 da wani abu da rasuwa balle a ce ko abun nan ne ya ci gaba da cewa <coughs> ya ci gaba da cewa a wani wurin wa ma kanat zandaqatun da dai zandakiyanci zandakanci bai kasance ba wala bid'atun hakan nan bid'a bata kasance ba ba a same ta ba wala hawan hakan nan son zuciya bai samu ba wala dalalatun hakan nan tsantsagoran bata bai watsu a cikin al'umma ba illa min kalam sai dai daga waɗanda suka kirkiri ilmul kalam hmm? duk su ne abin da ake ta karanta da ku kullum philosophers daga yesu da kasakashensu wal jidal da kuma yadda ake koyar da jidali yadda ake koyar da jayayya wal mira da yadda ake koyar da abubuwa dai ga sunan na jayayya da tozarta da komai duk waɗannan su suka haifar da zandakayanci saboda za ka zamanin manzo Allah sallam babu wani wanda za a kawo mai hadisi ya ce wai aya kadai yake so saboda a wani lokaci babu zandakanci a gani Allah ya sauwake yake cewa wahiya abwabul bid'a yace wal qiyas da qiyasi wahiya abwabul bid'a waɗannan abubuwan da aka ambata su ne kofofi da suka haifar da bid'a washukuki su ne abubuwa da suka kawo wa mutane shakka cikin addini da ƙati su ne abubuwan da suka kawo ya zama mutum yake ɓoye kafirci a zuciyarsa ya bayyanar da musulunci a bakinsa duk wanda ka ga yana wannan to ka sani tintirin zindiki ne shi yasa ya bada misali duk mutumin da za ka kawo mashi aya ta alkur'ani abin da za a kawo mashi hadisi ingantacce ya ce shi ba ruwan shi da hadisi aya yake so ta alkur'ani to kada kai shakku dan ka kuskura kana shakka to kai ma zandakancin zai shafe ka Za ka zama zindiki kada kai shakku wannan mutumin kadihtawa ala zandaka zandakanci ya riga ya mamaye zuce shi mutum ne zindiki to kun ga yanzu dai malam ibn abi zaid ya kawo mana ta'arifi na zindiki haka ne ko ba ka bane shi wannan duk malaman ƙarni na hudu ne shi abin nan albarbahari ya kawo mana misali a kan zindiki ɗaya daga cikin misalai shine mutumin da za a kawo mashi hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai yadda ba shi abin da yake so ka kawo mashi ayar ƙur'ani to kada ka shaku wannan mutumin tintirin zindiki ne Allah ya sauke subhanakallahumma